a yayin wani taron gaggawa da gamayyar kungiyoyin matasan na lardin arewa suka yi da maraicen litinin dinnan a nan kano sun yi allah wadai da wannan batu kamar bashir madara shine kakakinsu tsaron mu abin da ya ce ma shine mu fito mu gaya wa duniya cewa ba da yawu mu aka yi wannan abin ba ba mu san za a yi ba kuma hasali wanda ya kira kansa shugaban wannan kungiya ba mu san shi ba kuma a cikin tafiya ta gwagwarmaya ta kungiyoyi ta jihar Kano da arewacin Najeriya gaba daya ba ma san yana yi ba wannan yasa muka ga cewa akila wata kungiya ce kawai wacce babu ita aka so a yi amfani da ita da cimma wani buri na siyasa kuma muna so mu ma amfani da wannan dama wajen jan hankali ga 'yan siyasa don su daina kokarin cusa matasa irin wannan kungiyoyi na matasa akan harkokin na siyasa mu mun ta'allaka ne kawai akan harkokin ci gaban al'umma a arewacin Najeriya da kuma Najeriya baki da sai dai Dr. Sa'ida Ahmad Dukawa masanin kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayero ta Kano cewa yake idan gaske ne cewar suna ba da waɗannan kuɗaɗen to abin ya munana domin kundin doka na zaɓe da Najeriya na 2010 wanda har yanzu shine mai ci ya haramta wa kowace ƙungiya yi wa wani ɗan takara kamfe ko nema masa ƙuri'a to babu abin ku da ifi kamfen irin ka fitar da kuɗi ka ce gashi wane i takara idan ku ba gaske ba ne munana ta da yawa domin ma'ana kenan yaudara ce idan ko yaudara ce shi wanda ike yin haka ice an tara kudin an bashi shi ya san karya ike yi kuma ya san waɗanda suke sauraransa ba yadda za su yi ba kuma sun san ya sani shi ma ya san sun san ya sani abu na gaba waɗanda ake cewa su suka tara kudin nan ba a san su da wadata ba alamu ne na an su cikin siyasa sannan alamu ne na da ake ambaton ƙungiyoyinsu to ana sa ran kila in an yi magudin zaɓe to da su za a yi amfani su fito su ce ya yi daidai saboda su ne damun suka tara kuɗi aka yi abin haka kuma malamin jami'ar ya ƙara da cewa idan aka haye to ma'ana an jefa su a aljihu alhali ƙungiyoyi ne waɗanda ya kamata in sun ga an tasan mu ba daidai ba su dinka takawa gwamnati birki to yayin da aka ce ai su ne ma suka baiwa wani ɗan takara kuɗin da zai yi kamfen kuma sai ici zaɓe to ma'ana babu wata rana da za su taka masa birki zai zamana wato komai ta'adin da aka yi komai magudin zaben da aka yi babu masu fitowa su ce ba daidai ba ne in kuma ƙarya ne to an yaudari kai yadda kuma idan aka je aka yi wannan magudin ana sa ran wannan karyar za ta tasiri kila ba za ta ba wannan ƙungiyoyin na gasken za su kuma ambaliyo su ce ba su yadda ba an yi zalunci a zaɓe saboda haka ba mamaki a samu tashin tashina don haka babu mamaki a gurgunta tafiyar gaba ɗayanta. Dakta Sa'id Ahmad Dukawa kenan malamin kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayero ta Kano, Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.